Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 21 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Yusuf da kanin labarai. Jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki, shugaban Amurka Joe Biden ya soke dokar da ta hana musulmai zuwa ƙasar. Haka shugabannin duniya na ci gaba da aikawa da saƙonnin murnarsu zuwa ga sabon shugaban na Amurka. A nahiyar Afirka kuwa wasu baƙin haure 43 ne suka mutu. To, kanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji ƙarin haske kan bikin rantsar da sabon shugaban Amurka Joe Biden. wanda daukacin shirye-shiryenmu na asubahin yau a kai ne. Duk ayyukan da ya yi a da tun yana Senate din ka ga cewa irin yana supporting abubuwa da yawa da bakage suke da eh, Hispanic din suke. Saboda mu iya gabatar muku da abubuwa da dama da suka shafi rantsar da sabon shugaban na Amurka. Ba za mu iya kawo muku shirin domin iyali ba. Yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da asuba ta da fatar kun wayi gari lafiya. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikon shi na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjayen musulmai shiga kasar da kasashen afirka sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara taɓa rauniyar hanya kariyar mayar da su su na asali Dokokin sun rusa manyan sassan manufofin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump da ke takaita bakin haure daga shigowa ƙasar. Ikon na shugaban ya soke duk wasu tsare-tsare da shugaba Donald Trump ya kafa na hana baki daga ƙasashen musulmai zuwa ƙasar da ma wasu ƙasashen Afirka. a wata ganawa ta kafar talabijin da mai baiwa shugaba Biden shawara a harkokin tsaro Jack Sullivan ya misalta tsare-tsaren Trump da cewa tsare-tsare ne da suka haifar da tsatsa a kasar da kuma tsabar ƙiyayya addinai mabambanta. Duk da cewar wani tsohon ma'aikacin Trump ya ayyana cewar waɗannan tsare-tsaren su ake da bukata a kasar don ciyar da kasar gaba. Dokar za ta baiwa iyayen yara da Trump ya raba su da 'ya'yansu damar ganawa kana za a samar da tsarin fitar da bayanan matafiya tsakanin gwamnatocin kasashen duniya. Sakonnin murna daga duk faɗin duniya na ci gaba da isa fadar White House don ta yi shugaba Joe Biden murnar zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyanar da rashin jin daɗinsu a kan tsohon shugaban ƙasan Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. Bikin dai wanda aka gabatar da shi ba kamar yadda aka saba ba babu taron jama'a kana majalisar tana karkashin kulawar dubban dogarawan tsaro haka ma martanin ya kasance ba na al'ada ba daga shugabannin kasashen waje wasu daga cikin shugabannin kasashen turai dai da ba su da kyakkyawa alaka da trump ba su ɓoye murna su ba ganin an rantsar da biden a matsayin shugaban ƙasar. bayan tsawon shekaru hudu yanzu turai ta samu aboki a fadar white house a cewar shugaban kungiyar kasashen turai ursula von der leyen jiya laraba hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu sun ce bakin haure 'yan afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kife a tekun bahar rum da ke kusa da gabar libya a wata sanarwa da hukumomin biyu IOM da UNHCR suka fitar suna masu cewar jirgin ya nitse ne jim kaɗan bayan da injiminsa ya daina aiki bayan ya bar birnin zauya a ranar talata wata hukumar agaji ta ƙasa da ƙasa ta sanar da cewar ta samu kubatar da mutane goma daga cikin jirgin waɗanda aka kubutar da su ɗin dai sun shaida cewar dukkan waɗanda suke cikin jirgin sun fito ne daga ƙasashen yammacin afirka hukumomin sun ce sun baiwa waɗanda aka kubutar ɗin taimakon gaggawa da suka hada da abinci ruwa da duba lafiyarsu kamin daga bisani aka sallame su hukumomin sun tabbatar da cewar wannan shine hadari na farko a wannan shekarar ta 2021 bayan waɗanda aka samu a shekarun da suka gabata da mutane da yawa suka mutu akan hanyar su ta tsallake tekun Bahar Rum. Sun kara da cewar adadin waɗanda suka mutu a dubu biyu da ashirin sun haura hakan. An jima kaɗan Yusuf zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko kamar yadda ba a rasa sani ba jiya aka rantsar da shugaban amurka na 46 joe biden biden wanda ke tare da matarsa jill biden da mataimakiyar shugaban kasa kamal harris ya yi jawabi mai so sarai ma amurkawa a gaban magabata ciki har da tsaffin shugabannin amurka in banda wanda ya gada donald trump akwai kuma tsohon mataimakin shugaban kasa mike pence da 'yan majalisar dokokin kasar da sauran manya da hadimansu da iyalan sabbin jami'an gwamnatin amurka kamar yadda ba a rasa sani ba an yi bikin ne cikin tsauraran matakan tsaro da kuma kiyaye dokar bayar da tazara babban alkalin kotun kolin amurka ne john robert ya rantsar da biden da littafi mai tsarki ko bible na gidansu mai shekaru 127 biden ya fara jawabinsa ne ga amurkawa da cewa this is america's day This is Democracy's Day, a day of history and hope. Wannan rana ce ta Amurka, wannan rana ce ta demokaradiyya, ranar kafa tarihi da kyakkyawan fata, sannan ranar sabunta al'amura da daidaitawa. Da ya ci gaba sai ya ce, Mun sake fahimtar cewa demokaradiyya na da daraja, demokaradiyya na da sarƙaƙiya, kuma a halin yanzu abokaina, demokaradiyya ta yi galaba. Saboda haka, a wannan wuri mai daraja inda 'yan kwanaki da suka gabata tashin hankali ya nemi girgiza harsashin ginin majalisar mu mun taru a matsayin al'umma guda ƙarƙashin Allah waɗanda ba a iya raba kawunansu don mu gudanar da hidimar miƙa mulki cikin kwanciyar hankali kamar yadda muka yi a tsawon ƙarni biyu da ya ci gaba can sai fatan alheri ma tsohon shugaba jimi kata mai fama da jiki wanda bai samu halarta ba amma ya ce sun yi magana da shi da dare ya ci gaba can sai ya ce an rasa miliyoyin ayyuka an rufe dubun dubatan wuraren sana'o'i korafin rashin adalci na jinsi wanda aka shafi wajen shekaru 400 ana yi ya girgiza mu ba za a sake yin watsi da buƙatar yin adalci ga kowa ba biden ya ce za a yi maganin nau'ukan tsauraran ra'ayoyi a ƙasar game da batun haɗin kan ƙasa biden ya ce and my whole soul is in it Na sadaukar da rayuwa rayuwata ga aikin haɗa kawunan Amurkawa, sasanta mutanenmu da haɗin kan ƙasarmu. kuma ina mai kira ga kowane ba amurke da ya haɗa kai da ni kan wannan amarin mu haɗa kai mu yaƙi abokan gaban mu tare wato fishi kyama da tsana da kuma tsaurin ra'ayi rashin bin doka da oda tashin hankali cuta rashin ayyukan yi da kuma rashin tabbas Biden wanda ya jaddada cewa haɗin kai shine ginshikin cimma nasara game da jerin matsalolin da ke gaban ƙasar. Ya ce, na san wasu na iya ɗaukar duk wata maganar haɗin kai a wannan lokaci a matsayin wata wautar da ba za ta yiwu ba. Na san abubuwan da suka raba kawunanmu suna da tsanani kuma na zahiri ne, amma kuma na san cewa ba baƙin abubuwa ba ne. Biden ya ci gaba da nuni da jerin faɗi tashi da gwagwarmayar da Amurka ta yi ta yi ta fuskar yaƙe-yaƙe da matsalolin tsaro, tattalin arziki da zamantakewa. Ya ce don haka Amurka ta saba da jimiri. Bayan da ya ci gaba da jawabi can sai ya ƙarasa da cewa. So, with purpose and resolve, Saboda haka, ta kyakkyawar manufa da aniya, za mu iya kyautata al'amarin zamaninmu bari mu karfafa cikin imani mu yunƙura kan abin da muka haƙaƙi da taimaka ma juna da ƙasarmu da muke ƙauna da dukkan zuciyarmu allah ya albarkaci amurka allah ya kare sojojinmu to ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ga yusuf da kashi na biyu na labaran duniya. a jiya laraba 'yan jam'iyyar democrat sun karɓe ikon majalisar dattawan amurka lokacin da mataimake shugaban kasar kamala harris ta rantsar da sabbin mambobi uku don baiwa jam'iyyar 'yar tazara a majalisun biyu da kuma fadar white house a karon farko cikin shekaru goma sanata rafael warnock da john ossoff daga jihar georgia da alex padilla daga jihar california sun ɗau rantsuwar kama aiki 'yan sa'o'i bayan da aka rantsar da Biden da Kamala. Sanata Warnock da Ossoff sun lashe su ne a zagaye na biyu na zaben da aka yi a ranar biyar ga wannan watan. Zaben nasu ya sa majalisar ta rabu kowace jam'iyya tana da mambobi hamsin. shi kuma sanata fadilla an naɗa shi ne don ya mai gurbin mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris wadda ta ajiye aikinta a ranar litinin aka kuma rantsar da ita jiya a matsayinta na yanzu To a gaida Yusuf da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku fashin bakin dr mk hassan kan jawabin na biden bayan da na tambaye shi muhimman abubuwan da ya lura da su a jawabin sai ya ce shugaba biden da ya yi jawabin karban mulki yau inda ya ce demokaradiyya ce ta yi nasara a wannan gaskiya ne tunda a ƙasar nan demokaradiyya ce suke yi sannan akwai wani abu da ya faɗa ya ce demokaradiyya sai ana mata tattali wato kenan a turanci yake democracy is fragile ƙarin wani abu kuma shine yadda ya yi ta kiran haɗa kai 'yan ƙasa duka a tinkari matsalolin da suka shafi ƙasan nan ya ce shi shugaban ƙasan amurka ne ba shugaban ƙasan 'yan democrats ba ko 'yan republicans ko 'yan wasu ɓangare ba wannan shine babban abin da ya faɗa sannan ya ce is time to end the civil war domestic civil war lokaci ya yi da za a kare a cece kuce da faɗan cikin gida don a tinkari matsalolin nan da kuma na waje akwai wani abu na bazata da ya faru to wani abu dai da ya dan ba da sha'awa shine yadda shi shugaba biden matansa ta zo da wani tsohon littafin bible kundi mai shekara 128 wanda suka ce na gidansu ne da suke ajiyewa to da wannan ya rantse da shi abin ya ban sha'awa saboda shekarun baya da suka wuce ma akwai wani dan majalisa da ya zo rantsewa musulmi ya ce yana so ya zai rantse da A littafin alkur'ani da wani shugaban kasan amurka na uku wanda ya mulki a rawun shekara takwas da goma thomas jefferson shine mai wannan ƙur'ani ya ce da shi zai rantse to wannan ya ban yana ban mamaki da sha'awa cewa suna ajiye littattafa da kayan tarihi sosai saboda da baya ne ake gane gaba shin akwai wani yunkuri na haɗin kan ƙasa a jawabin na biden a lalle shugaba biden ya nuna cewa shi ban abin da ya sa a gaba shine yadda za a sami haɗin kai na ƙasa gaba ɗaya don a tunkari matsalolinta a manyan 'yan republican daga mataimakin shi shugaba mai barin gado mike pence ya zo wajen Ah, duka sauran manya-manyan 'yan siyasan sun zo ina ganin duk da matsalan da aka samu sati biyu da suka wuce wannan bikin ya nuna cewa amurka za ta iya jara abin da aka samu na kuskure. To kamar yadda ka ce Amurka za ta jagoranci rage amfani da man fetur me ya kamata to kasashe irin Najeriya su yi? Wannan tsarin da ake magana wasu kasashen kamar China da amerika suna magana nan da shekara goma za su daina motoci masu aiki da mai ah, zai iya shafan tattalin arzikin kasashe kamar irin najeriya da ghana da ta sami mai da sauran kasashe masu aiki da ah, irin wannan makamashin saboda zai rage yawan man da za a ke bukata a harkar sufuri a duniya ah, zai iya rage yawan kudaden da za su shigo mana a wannan ina gani ya kamata mu lura sosai mu bi policies din da za su yi mu ga ta yaya za su shafe mu da kuma me ya kamata mu yi ya kamata kamar ƙasa irin najeriya da sauran ƙasashe su ƙara yawan wutan lantarki shine babban abu da ke gaban ƙasashenmu idan muna so domin inganta noma mu ci gaba da zama muna da tasiri. Dr. MK Hassan kenan ke bayani kan jawabin shugaba Biden. Shi kuwa Malam Garba Suleiman na birnin Boston ya dubi fannin cutar corona ne da manufofin kasashen waje a jawabin na shugaba Biden. Da kuma wasu daga cikin nasarorin da Trump ya yi. Wato shi Joe Biden ya yi bayanai akan wato foreign policy akan immigration akan wannan cuta ta annoba ta corona virus covid-19 ya yi maganan international organization wato kaman fitan da america ta yi na su world health organization wato majalisar kungiya ta lura da lafiya ta duniya da kuma paris club na climate wato wanda america duk donald trump ya fitar da ita a ciki amma shi joe biden a cikin bayanansa ya ce duk zai gyara waɗannan abubuwa kuma bayan zai gyara su ƙasashe da shi donald trump ƙasashen musulmai da ya ce ba za a bari su shigo ba ya hana waɗansu ƙasashen musulmi shigowa amerika to joe biden di ya soke wannan sannan akwai kuma ba da visa da aka harhana da sauransu da kuma wato 'yan american dream wanda yake sun zo nan suna neman rayuwarsu ta inganta da sauransu a joe biden ya kawo nashi executive order din ya rushe to a wani fannoni za a iya cewa trump ya yi nasara har yanzu ila yau yabon gwani ya zama dole abubuwan da ni nake gani a nawa ganin a nawa ra'ayin wanda shi donald trump ya yi dole ya kamata a jinjina mushi misali tsarin cinikayya tsakanin ƙasa da ƙasa ya takura ma china sosai da china ba sa biyan harajin abubuwan da suka shigo da shi amerika su shigo su cika ransu ba babbaka in ma an kai musu can eh, daga amerika ba wani abin kirki amerika take samu ba donald trump ya sa ido ya tsare ya ga cewa lallai dole sai sun ah, biya wa'annan haraji da ya kamata akwai kuma wani abin da ya yi wanda yake ya dakile 'yan zauna gari banza kudade da gwamnatin amurka ke kashe musu wato abin da ake cewa welfare sannan kuma kamar ƙasa sudan morocco da bahrain ba sa ga maciji da israel amma shi donald trump ya sasanta tsakaninsu akwai wani accord da ake cewa abraham accord wanda yake an zauna an yi muhawara an tattauna isra'il sun shirya da su waɗannan ƙasashe to ina jin wannan ma yana ɗaya daga cikin abin da ya kamata a ce an jinjina mushi banda wannan ya naɗa supreme court judges har guda uku banda su ƙananan ƙananan judges judges da ya naɗa To har yanzu muna Amurka inda abokin aiki Mr. Filo Hashin Gumal ya tattauna da Amurke ɗan asalin Najeriya kuma mawaƙin Hausa na zamani mai suna Ibrahim Rufa'i wanda aka fi sani da Dizel wanda Sarfilu ya fara da tambayarsa yadda ya ji sai ya ce. Sarfilu wannan abu ya yi daɗi sosai da sosai wallahi mun ji daɗin abin nan. Gaskiya mun ji daɗin abin nan irin is better than expected ma ya tafi smooth sosai. To abubuwa biyu da wannan sabon shugaba zai fuskanta su ne matsaloli guda biyu manya. Na farko shine annobar coronavirus ta addaba Amurka da ma duniya baki daya sai kuma batun rarrabuwar kawuna. Ta ya kake ganin cewar wannan shugaba zai aiki ya haɗa kan Amurka ya kuma ƙarshen wannan cutar ta damu mutane? To ka san maganar dama haɗa kai wannan ba wani abu bane ba da za mu tsaya mu yi wannan dogon tunani a kai saboda kaga shi wannan mutumin yana son bakaken mutane yana son Hispanic saboda vice president ɗin obama ne na tsawon shekara takwas lokacin da yana tare kuma irin duk ayyukan da ya yi a na da tun yana senate ɗin zaka ga cewa irin yana supporting abubuwa da yawa da bakake suke da hispanic ɗin suke da duk wasu irin musulmai ma a cikin wannan interview ɗin akwai wani bidiyo da na post na page ina na twitter wanda yake yi wa musulmai magana yake cewa in dai har ya hau kan presidency din nan to da musulmai da kowa da kowa duk treating su zai equally in ya hau to wannan shine abu na farko shi kuma shine akan coronavirus nan to gaskiya wannan shi ma ina ganin cewa with obama da yake a side dinsa ga kuma experience da yake da shi ina jin duk wani dokoki da za a bi na kare mutane na irin taimakon mutane na san za su bi wannan abin To Diesel sai ga shi ku Amurka kun zaɓi mace ta farko a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa kuma baƙar fata ga ta mace kuma ga ta baƙar fata wanda wannan shine a tarihin Amurka wannan shine karo na farko. To me hakan yake nufi ga daidaituwar jinsi a Amurka? So kaga wannan shine change din. Ka Kaga yanzu tsawon shekara 2008 uh, da aka zaɓi Obama kaga wannan shine first change da ya fara zuwa America baki ya fara hawa president na Amerika kuma idan ka lura wannan abin ya taimaka wa mutane da yawa duk da mutane ba sa ganin taimakon mu da muke zaune a nan muna ganin taimakon saboda duk irin talaka wayanda ba za su iya fodin asibiti ba da menene ya yafe musu shi ake kira Obama care wannan ma eh, macen da za ta hawo muke tunanin gaskiya za a zama changes za a samu changes Ibrahim Rufa'i ko Dizel kenan a tattaunawarsu da Sarfilu Idan mun leƙa Najeriya kuma za a ji ra'ayoyin wasu 'yan ƙasar ga abokin aikinmu Murtala Faru na da rahoton. Dokoki da kuma tsare-tsaren gwamnatin da ta gabata musamman waɗanda suka tsaurara shigar baƙi a ƙasar ta Amurka da kuma taɓarɓarewar dangantaka da wasu ƙasashen duniya ciki har da Najeriya. na ɗaya daga cikin ƙalubalen da 'yan ƙasar ke fatan ganin an kawo ƙarshen su a ƙarƙashin gwamnatin sabon shugaban amurka joe biden aisha ismail tsohuwar minista ce a najeriya kuma mai fashin baki akan lamuran ƙasa da ƙasa. Sabon shugaban ƙasa Biden ya riga ya ce dokokin nan da aka saka zai kan kansa da su kamar na hana musulmai su shiga ƙasan Amerika. kamar rage yawan mutane da kasashen da baya so in ba masu farar fata ba da sauransu dai to kaga kamar yadda na ce a dawo da martabar wato yarjejeniya tsakanin mutunci zumunci saboda ita Amerika ƙasa ce da ta arziki saboda mutane na zuwa wurinta idan wannan mutane ba su zuwa ba za ta zama yadda take ba kuma shine karfin ƙasan Amerika so na fata cewa zai mai da hankali amma ya ga cewa ya yi da gaggawa saboda ɗan damage ɗin da aka ɗan yi aka abu a maza a gyaggyara shi duk da yake tun kafin rantsar da shi shugaba biden ya bayyana sabon shirinsa na farfado da tattalin arzikin amurka na kusan dala tiriliyan biyu wasu 'yan najeriya na fatar wannan yunkuri zai faɗaɗa ya zuwa sauran ƙasashen duniya kasancewar amurka uwa kuma jagaban kasashe musamman masu tasowa a sunana salihu dan tata mahmud mun duba da ta kasar america a turanci muna kiranta first world country kasashe masu tasowa suna dubanta kamar uwa da uba saboda sai ta dau matakai sannan kasashe suke dauka wa'ansu kasashe wa'anda ba su kai su karhi ba daga fandin lahiya tsaro bangaren ilimi lahiya ba da gudunmuwa da shauran abubuwan sunana mansur abdulmalik ni dan kasar najeriya ne mazauni abuja bancin matsaloli na farashin abubuwa da suka fadi a kasuwan duniya akwai shi kan shi illan da wannan cutar annobar coronavirus ta yi ma tattalin arzikin duniya ya kawo kusan kowace ƙasa ta samu matsala akan tattalin arziki to muna gani kila idan amurka ta sake mai da hankali da ba da wannan shugabancin da take bayarwa a duniya za a samu magance wannan matsala kuma tattalin arzikin duniya gaba daya ya tashi. A bangaren mulki dan siyasa Ibrahim Masari yana ganin kamata ya yi Biden ya baiwa mara kunya. Abin da ya kamata Biden ya yi ya tsaya ya tabbatar da cewa ya gudanar da mulki na adalci da gaskiya. Kuma yadda ake ganin cewa shi dattijo ne ya tabbatar da 'yan amerika da duniya baki ɗaya cewa shi dattijo ne ya haɗa kan mutane a ranar farko ta mulkinsa biden ya kaddamar da wasu dokokin shugaban kasa da za su rusa wasu dokokin gwamnatin da ta gabata ta donald trump ciki har da sha'anin sauyin yanayi wanda shi ma yana daga cikin fatan akasarin 'yan najeriya murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja nigeria. a nijar kuwa hira aka yi da wani ɗan rajin kare muhalli usman damaji shugaban kungiyar Reja Sulaiman Muna Barma gare ka. To a gaskiya ka san shi iko aka yi shi ko ma akwai kuskure mai amma ana cewa akwai kuma abin da suka yi gimsu mutane talakawa. Mai amma mu a matsayinmu na kungiyar harkar ruwa da hasha na yayi mu harkar gwamnatin Trump bata gyara mana ba sosai sama harkar politik na ci gaban kasa da duniya gaba daya tunda kowa san Amerika su ne uwayen gaskiya Amerika su ne uwayen demokradiyya Amerika su ne shugabannin komai daga kasani a duniya don a koyi da su a ci gaba. kaga lokacin da muka yi taro a paris aka yi taro a wasu kasashe sama harka canjin yanayi na cop cop donald trump bai ba da ba eh, goyon bayan amerika don a yaƙi da harkar canjin yanayi shi kuma yau duniya ta rudu canjin yanayi shine mahimmancin abin da ke rudu duniya yake kawo talauci cikin duniya kuma mun gane da cewa eh, ilimin kimiyya gwada cewa da amerika ita ce tana cikin kasashe masu watsa masu bata masu gurbata yanayi to kenan ya kamata a cikin donald trump ya amince da wannan ya kawo wani tallabi na musamman na kasashe masu rauni kaga wannan shi biyar da shi ba ne kuke jira kenan daga shi sabon zababben shugaban kasa joe biden eh joe biden shugaban kasa ne wanda ya zo cikin demokradiyya kuma shugaban kasa ne mai tsinkaye kuma shugaban kasa ne wanda min yarda da ilimin shi na ci gaba na tsinkayen nesa to muna fata duka kuskure da aka samu na cikin ikon Eh, trump ya kamata a ce shi ya kumu ya gyara shi kuma abin da trump ya yi na kirki kuma ya kara ci gaba saman su don a samu Eh, amurka ta samu gurinta na farko cikin duniya na mai faɗi a shi saman harka ci gaba saman harka gaskiya saman harka yaƙi ci da rashawa saman harka demokradiyya saman harka komi kasan duniya amurka ta shiga ba muna fata ya ba da hankali musamman ga canjin yanayi ya sa kuɗaɗe ya tallaba masu harka canjin yanayi masu ilimin kimiyya kuma ya taimaka ma harkar ruwa tunda harkar ruwa iya da canjin yanayi don mu samu a samu ruwa na kiwo a samu na noma a samu ruwan sha kuma hallo na min mu mu samu bai gurɓace ba tunda su amurka su ne kamar na gaya maka masu gurɓata wajen kashi tamanin ma za a ci na na na gurɓata duniya gaba ɗaya ne da wannan shugaban kasa muna mishi fatan alheri muna mishi wata na tsawon rai muna sa Allah ya kama mishi kuma shi ma ya dibi ƙasashen afirka masu rauni ya ga tallafin da zai kawo ma mutane musamman ma ya sa fararen hula da ƙungiyar eh, masu taimakawa agaji ya kama musu ta taimaka ma talakan afirka masu wahala cikin bala'in talauci a gaida suleiman kar a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A jiya Laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi amfani da ikon shi na shugaban ƙasa wajen rattaba hannu don soke wasu dokoki da suka hada da dokar hana kasashe mafi rinjaye musulmai shiga kasar da kasashen afirka sai kuma dakatar da kudaden gina katanga a bakin iyakokin kasar da kuma samar da tsarin da zai baiwa mutane da aka shigo da su amurka tun suna ƙananan yara taɓa rauniyar hanya kariyar mayar da su su na asali Sakonnin murna daga duk faɗin duniya na ci gaba da isa fadar White House don ta yi shugaba Joe Biden murna zama shugaban Amurka na 46. Wasu kuma shugabannin na bayyanar da rashin jin daɗinsu a kan tsohon shugaban ƙasan Donald Trump wanda ya bar fadar White House kafin bikin rantsar da sabon shugaban. hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu sun ce bakin haure 'yan afirka su 43 ne suka mutu lokacin da wani jirgin ruwa da suke ciki ya kife a tekun bahar rum da ke kusa da gabar libya to masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin yusuf aliyu harande da ya tani gabatar da shirin da hero dodo ne da ya hada sai kuma injiniyan mu ne yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan alheri wasana.